Malika, Malika, Malika. Hmm. <laughs>

Abdulmajid, tana son ka na ci gaba da wanzuwa abadan babu gushewa a cikin ruhina. Ni ba yanzu zuciyata bata aminta da batar wayata ba. Da ke fa nake magana? matukar ba so kake in ce ni na ɗauka ba ban san me zan ce maka ba ban ɗauki wayarka ba kuma ban ga abin da zai sa in ce ni na ɗauka ba ita dai wannan wayar ba rai gare ta ba balle in ce ta haifi fiki ne ta tashi ko kuma a'a ta taka da kafafunta guda hudu ne ta gudu jiya da daddare na aje ta inda na saba aje ta da safen nan na neme ta na rasa daga ni kuma sai ke a gidan nan ba mamaki aljanu ne suka ɗauke

kamar yadda a daren jiya na tabbatar zuciyanka ta yi nisan kiwo wajen gayyato mana kaidin baƙaƙen aljanu da a baya na yi zaton ka tsarkaka da kuma nisanta kanka da su zartawa in da ba dan na son ki ba da tuni mun rabu dan hajiya ta daɗe tana hura mu wuta akan saki na san za ki kasance cikin damuwa saboda ba ma tare da ki amma ki dan yi hakuri na wani lokaci kaɗan in allah yadda na san yadda zan fita in shiga sasanta ke dai ki ci gaba da Allah ya Allah ya ka Allah ya taimake sarkin yaki Allah Ibrahim Allah ya kare ka Allah ya tsare ka. amin amin amin to Alhaji Ibrahim ina fata dai lafiya saboda akasari ina gan ku sai in kaddara cewa kamar akwai wata matsala ko wani abu da ya taso to za a iya cewa matsalar da sauki ta bakin naka ne in dai an gamu to akwai matsala duk da dai mun san cewa ana taimaka mana shi sa ga cewa kullum sai in wani abu ya faru sai mun zo wajenka menene ya faru alhaji jibrin a yi masa jawabi wato yalla bai kuma dan uwana ne mai duguri da yake kasuwanci yakan zo wajen mai sai kaya kwana biyu da suka shige ma ya zo ya sai kayan kusan miliyan takwas to ya tafi kwasan suka tare shi a hanya kuma ka san kasuwancin yawanci bashi ya fi yawa a karɓi nan a karɓi can da tare da shi za mu zo mato bashi da lafiya tun sanda aka kama kayan ka tabbata babu wani kaya da dokar ƙasa ta hana shigowa da shi a ciki babu sun ne me ba su wani abu eh hakika sun neme ba su akan miliyan ɗaya shi kuma ya ga cewa shugaban kwastam na ƙasa ya yi bayani a jaridu da gidajen rediyo kada wani ɗan kasuwa ya shiga kasuwa sai kaya da rasid da komai ya kama hanya kwastam su neme ya ba shi kuɗi ya ɗauka ya ba su ganin haka shi yasa shi bai ba su komai ba sai suka tafi da kayan da mota akwai rasid ɗin kayan akwai rasid suwa waye suka kama kaya yaran barmo ne shikenan ku zo mu shiga ciki duk da dai aikin ka ne dan Allah dan annabi a taimaka a harkar nan saboda idan kai harkar nan gaskiya jihadi kai ba da kuma bayan haka wannan kayan ba nasa bane na mutane ne ba za su masa uzuri ba balantana har su lamunce masa akan wani abu game da kayan nan kar ku damu mu shiga ciki dai sai dau bayanin naku dalla dalla ko yawa ke ce tambaɗaɗɗiyar da ke kiran mijina cikin dare? Sunana Malika. Ba wannan na tambaye ki ba, domin babu tambaɗaɗɗen da bai san sunan ki ba. Ashe tambaɗaɗɗin na da yawa. Ni ba tambaɗaɗɗiya ba ce, kuma mijina ba tambaɗaɗɗe ba ne. Face ke ce tambaɗaɗɗiyar da ke son tambaɗar da shi, kuma Allah ya masa katanga da kai dinki. Ni ce mace ta farko da Abdul ya fara so a rayuwarsa, kuma har yanzu san da yake baya miki kwatankwacin irinsa. da sannu zan mallaki abuna domin malaji ke da ke ba don kin cancanta ko kin dace da shi ba ƙarya kike bakar munafuka ma kira algunguma so kike ki kwace shi daga gare ni kuma baki isa ba kin ci ƙarya kin kwana da yunwa ramin kura sai 'ya'yanta kuma ni abdul yake so ni ya aura ba ke ba jaka akuya banza da sannu akuya ke shiga ramin kura ta cita da yaƙi ta kuma tarwatsa 'ya'yanta ta mallaki kargan ikon gudanarwarta amma ta ke ba komai bace face sauna shashasha sa karya da baki da ajin da zan hada jikina da ke kuma idan na shigo gidan dole abdul yayi wajen ta take to shikenan ga fili ga doki ga maciji ba a nuna ja shege ka fasa matukar kina neman shiga tsakanina da mijina sai na nuna miki bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane lafiya aka bugo miki waya tana ta gunji kina ji biki daga ba ke ummi ba na son ganin ki cikin wannan tunanin tunanin wallahi sallahi kisa hankali na tashi yake me haka ne a'a me yasa ne wai kike damun kanki ne dan Allah da Annabi ba na san kin san ba na son ganin ki a cikin damuwa irin haka ko umma ya zama dole kasance cikin damuwa kamar yadda ya zama tilas na zubar da hawaye amma dan uwana da muke ciki daya shine sanadiyan da yasa igiyar aure na take neman sinkewa karki damu insha Allah zan kira shi gobe in mai magana ya abdul umma baya jin maganin ki tun yaushe kike ta yi mishi magana na san maganar da zan faɗa mai ya hakuri ya hakuri don Allah ki daina ya kamata fa ki sauka ranki ki daina kuka na haka ba zai yiwu ba ga mari kuma ga tsinka jaka sannan a hana ni kuka to kin gani da zaki dan tsagaita da kukan nan ki mun bayanin me ke faruwa an yi so sai ki ci gaba na daina kuka na na maka bayani sai na ci gaba da kuka maimakon ka rarrashe ni ka share min hawaye shine kake neman mai da ni wata shaka tafi ikon kina kuka na ce ki daina kin ki daina na ce ki ci gaba kuma abin yana nema ya zama ƙari ya ke son yi da kaina kai duk abin da zuciyarka ta zaben maka shikenan zuciyata ta zaben min mata za ta daina zubda hawaye saboda ba ta farin ciki da duk wani abu da zai so sa miki rai me zai hana ni zubar da hawaye bayan an min abin da zai sa ni kuka karima ina so ki gaya min me zan miki wanda zai zama tamkar ruwan sanyin da zai sanya raɗaɗi da kuma ƙunar da suka zafi zuciyarki har kike zub da hawaye da zai fi kyau ka adana numfashinka domin abin da kamin ya fi ƙarfin ka yayyafa a zuciya ta ruwan sanyi cikin ƙanƙanin lokaci to ina buƙatar gamsasshen bayani kamar yadda nake neman dama na kare kaina daga tuhumar da bani da masani a kanta yadda kake nuna baka san abin da kai ba shi ke da ɗarura wutan garwashin da ke ta farfasa a cikin zuciyata kinga ke da ni har ƙarƙashin zuciyata ba ni da sanin abin da ke zargi na akai amma da Allah ina so ki yi min bayanin da zai zama tubalin fahimtar al'amar nan gaba ɗaya ba na tsammanin zan iya haka na shiga sarƙaƙiya kan abin da ya kamata in yi Ni kawai ku ci gaba shi ka da hanzari saurara dube ni babbar mace mai jan aji allo takuna daban yake ko a cikin mata ne zarra zancen ko ban ne ba haba malika wani irin abu ne wannan a ce ke kenan a tafe waka a zaune waka a kwance ma waka sai ka ce jikan dujal ha ba kaka biki ji an ce komai daɗin shiru kiɗa ya fi shi ba shi kenan sai ki ci gaba tun da ke ba a faɗa miki gaskiya kaka shirin da zaki min kenan kike wa kanki dai ai halin mutum sabulun wankansa yanzu ga kawai ta gaskiya ka faɗa min na gida ɗauka ba a kan kin gaskiyanki shi yasa kika tattara kika zo gidana ba yanzu kaka faɗa min me yake so in to ni ina da wata damuwa da ya fi a yau ki fito da mijin aure ki aurenki ki zauna ɗakin mijinki asirinki a rufe eh kaka in dai domin wannan ne ki kwantar da hankalinki kamar kina cikin jirgin sama mai ya kare domin kwanan nan zaki fara gudan ɗauran aure na eh baki fito da miji ba sai guda ai je nake duk gaggawa mai jego ai dai ta bari a haifa tukunna ko unguli ne za ta koma gidanta da tsamiya ban fahimce ki ba tsohuwar soyayyar mu da abdulmajid ne dawo sabuwa ke yan nan ki ji tsoron allah abdulmajid da kuka rabo dutse a hannun riga to ai matan mutum kabarinsa ba kuma hello hello ina jin ka mm, kwana biyu <laughs> eh a gari ya aiki ka ka so wa ɗan uwanka abin da ka so kanka zan so kowa aminci saboda shi zan so kaina babu wani wanda zaka ka sa a gaba da tsananin tsanan da kake mu ba tare da ya rike ka a matsayin gawurtaccen makiyin da yake nema ya kasar rayuwarsa abdul ka tsane kai makiyina ne ba ka ƙaunata abin da nake so ka sani shi ne ni na riga na ka ba abin da ka isa kan ni murutun kan dutse ne ban fito ba sai da na shirya hakan rana ne tafin hannunka yi kaɗan ya shafa haske na. ina girmama ka ba don komai ba illa saboda igiyar auren da ke tsakaninka da kanwata sannan kuma ina so ka san cewa ɗaya da rana ɗaya ban taɓa mafarki rusa rayuwar wani ba face ni ɗan jarida ne ɗan jarida da ya alkawarin zai yi aiki tsakanin shi da Allah ka gane da kuma kishin ƙasarsa don haka alƙalami na kaifinsa ya zarce takobi bawa mai gaskiya gaskiyarsa ka gane ko alhaji ka gane wani abu ɗaya hargagin damusa bai isa ya razana 'ya'yan zakanya ba kamar yadda atishawar ƙuda ba ta iska fasa tuni ba na baka lafiya zuwa mu gani ne da san ki kuma kin san bana gujewa wallahi ka bata na yaya zan yi ummantawa duk da kai ne na yau da ya zami bata ki ji tausayi na matata abokiyar zama ta aure lallami na ki ba bana so ni Alaikum ah, ku da zuwa. Hausa! Yaya. Mm? Zo. Ya aka yi? Hmm? Ya yi? Kun haɗu da Umma? Ai ko yanzu ta fita ta tafi anguwa. Ba ki taya na alhini ba 'yar uwata. Hmm. Shi ne nake so in jajanta miki. ai ko gashi sai zabgewa kike kaman kin haɗe allura to ke koya ba zan zabge ba yadda nake san mijin nan nawa ta zo ta kwace min shi abin kaman da wuya wai kidan ganga da lauje to yanzu wani mataki kika ɗauka ina nan ina gasa masa aya a hannu yana nan ya shiga cikin damuwa kamar yadda ni ma ya sani kuma ki san wani abu da ke ban mamaki yadda yake shashintar da magana yake nuna kaman ba shi da wani alaka da ita hmm. ni dai tsoron da nake ji kada wata rana ya tirsasa ki ki ce ni na faɗa miki ha ba ummi a inda alkawari ruwa ba zai dafa kifi ba babu yadda za a iya sani kamar yadda na miki alkawari ha ba ki duba fa dan uwanki ne amma saboda kina ƙauna ta kika sanar da ni dan kar a yi min sakiyar da ba ruwa to fa sai kin tashi tsaye domin kin san ba a kama zomo daga zaune ai ban ga ta zama ba wai an sace dan barawo musamman man abu ya haɗa ki da malika idan malika cilla kowa ce mai ci ranin lalata idan bata lalata miki aure ba za ta lalata miki miji domin malika kafar angulu ce mai ɓata miya sai ta kashe miki aure ta ki auren mijinki malika buzun bushiya ce malami na ganin ta zai sauka ƙasa yi sallah kana da matarka za ka ture ta gefe ka samu malika malika sawun giwa ce mai ɓadda na raƙumi in dai har mijinki na santa to sai ta kawar da soyayyaki daga zuciyarsa na shiga uku hmm. ai da sauran kuka an ci gumba an hana maye Assalamu alaikum. <laughs> ya dai ke ba san dauke ki eh. <laughs> to ku tsaya tukunna abin yi son tambaye ku shine waye sallah a cikin ku ni dai na yi ni ma yi. kai ma kai to haka yayi kyau ga kyauta nan da na kawo kowanne daga cikin ku ga naki ko kuma ga naka ya Muhammad ya ake ina ta son zuwa gida Muhammad sabon gwada shi ai abin sai a hankali ka sanya da karatu ne eh, ya karatu Lafiya lau, ba gajiya, lafiya kalau ya aikin. Naga kai kadai ka zo. A ai ni ma din eh, zan je ofis ne sai na ce barin shigo dai mu gaisa da kusan na wuce. To ina su hafsa iyayen rigima. Ai ana nan. zan koma ofis. Dandana? Eh, zan koma. salamu alaikum sannunku hafsi ya gari ina mamanki amincin allah ya tabbata a gare ki yar uwata ina mai nesanta kaina da zama yar uwa a gare ki me yasa ke baranta kanki da zama yar uwata alhalin musulunci ya kulla igiyar ɗan uwataka a tsakaninmu ba zan taɓa manta da daɗin baki a matsayin dutsen ina ga rusa min gida ba ban zo miki da komai ba face alkhairi wanda ya fi mugunta babu wani alkhairi ga wanda ya ɗauki almakashin tsinka igiyar aure na duk da kishi ya zamto tamkar halittaccen abu ga mata kar ki rufe ki ga hana ni zama yar uwarki a tafarkin raya sunnar mayiki ai tsangayar kura ba a ba maka kare dillanci kamar yadda sama ta yi wa yaro nisa sai dai ya daga kai kallo kuma kifi da kaska ba sa zama waje daya kuma ko ana sara a tsallake bishiyan kuka hmm. idan da za ki min uzuri ni ce mace ta farko da abdul ya fara so a rayuwarsa ni ya fara so da in zama mata a gare shi kika zama katangar da ta shiga tsakaninmu me zai hana ki tausaya tare da tausasa zuciyanki ga barin kwance kullun kullalliyan da ta kulla a tsakanin tun babu wannan yarinya matukar ina raye wannan gidan ya haramta a gare ki haba yar uwata me yasa kike yunkurin kore min samun amincin da ke tattare da wannan gidan ai daɗin zama ke sa alasha baki ai duk wanda ya ji daɗin gari bai kai ya sarkin cikinsa ba ba zan taɓa aminta ki zame min hayaƙi fidda na kogo ba na so ki zama mai tausaya wa matsanancin raɗaɗi da zugin san abdul da ya dabai dabaibaye zuciyana ga gaza son kowane ɗa namiji face shi kaɗai amma tun da kin ƙi aminta da in zama 'yar uwarki tun da haku take zan koma dama tafi da ita ne har sai lokacin da kika aminta da in zama abokiyar zamanki don haka dole gida taimai in ta ki ta sha matsa dama na sa a kira ka ne dangane da batun ummi to wani abu ne kuma ya faru umma yau kwanan ta nawa a cikin gidan nan ka sani sarai da mahaifinka na da rai ai ba zai taɓa yadda da wannan ba ko to umma ni ai sai nake ganin kamar ba da wani laifi ko hannu cikin dawo ta gidan ai kai kake da hannu dangane da cin mutunci da cin zarafin mijinta da kake yi shine dalilin fa da ya mahaifiyarsa ta dage sai ya sake ta shi kuma ya ƙi saboda a samu a rarrashi mahaifiyar shi a hankali ya samu ya dawo da ita me yasa wai shin ba za ka daina yin abin da kake yi ba ko a samu a daidaita auren kanwarka eh, umma hakki ne da ya rataye a koyan kowane ɗan jarida ya zama ido da kuma kunne na al'umma saboda ya rika ji da kuma ganin abin da ke faruwa in ya ji ya je sanar da su takanas ta Kano su kuma su tuhumo waɗanda ake zargi ko kuma ake tunanin suna aikata wannan abubuwan domin kare kansu sannan daga baya shi kuma ya yada wa duniya cikin adalci duk abubuwan da nake rubutawa ai ba kage nake musu ba sannan kuma da yadda rana daya ba su taɓa kai ni kotu a matsayin wai gashi yau a musu kage ba ko kuma a musu cin zarafi ko sharri to koma dai menene ai ana barin halar dan kunya kana nufin wanda suke kawo maka tsegumin nasa su ba su da wani abun kunya ne a tattare da su wato saboda laifi tudu ne ka take naka ka hango na dan uwanka ko kuma yanzu ni dai abin da nake so a gare shi ne menene abin da ke so ummi ta koma ɗakinta ta koma ɗakin mijinta kawai <coughs> Jiya ya hakuri na bar wayata a mota. Da na dawo sai na ga uh, kiran ka fiye da su da dama kuma na dinga kira na ji wayar kakashi. ba kashe wayan ne ba caji ne dauki a ah, hawa ya kake bari caji na kare maka bayan ka san a koda wani lokaci ana kiran ka a sanar da kai wani abu mai muhimmanci ai yawan kiran ne ma ya jawo har cajin ya dauki dama ya ce ta ce tana so mu daina rubutun da muke akan sa alhaji barmu a ah. saboda me gaskiya mahaifiyarsa ce ta matsalan ba akan lalle sai ya saki umi a halin da ake ciki ma yanzu tana gida tama abdul baka da ke da abdul ne kuma ko izo mu gaisa ba shi ba ne haba kowa ya ganka ai ya san kuna tare da abdul amma ba kwanaki kika ce kun gama daidaita komai zai kawo kudin aure ba to ai abun dace ne matan dan garuwa da cikin tulu ai dama an ce idan mutum ya saba da barka ko a gidan mutuwa sai yayi Kaka gashi shi ɗiba ki aje min nawa. Ke kenan dai. Yawo sai ka ce kaza. To ai kaka an ce motsi ya fi laɓewa. Ko da kaya mutum ya taka. Ito, in dai tusa na hura wuta ai sai a yi Hafsa. Ina za ki kai min ya? Zan tafi da ita ne har sai lokacin da kika aminta da in zama abokiyar zamanki a wannan gida. Don haka dole gida ta in ta ki ta sha masa. Angélica. Lafiyar Allah kika shigo min gida ba sallama? Eh? Ai ba kowane gida ake yi wa sallama ba. Wace kaba'ira ce a gidan nan da bata cancanci sallama ba? matukar kika ci gaba da bin bayan malika to wannan gidan bai cancanci sallama ba eh matukar kika ci gaba da bin bayan malika to wannan gidan bai cancanci sallama ba yan nan faɗa min abin da ta yi miki kin ci sa'a akwai so da kauna tsakanina da mijinki kamar yadda akwai mutunci tsakanin iyaye da mijinki amma da ba dan haka ba da na nuna miki cewa na riga na kone babu sauran kauri dama ya na iya da abin da ya gagaru wuta in ji kishiyar konanniya tunda kika gagari iyayen da suka haife ki zaman gidanku ya gagare ki to waye zai iya ja da ke ba zan iya jure cin fuska daga gare ki ba saboda mai sulken yaki baya daukan warge ko da mage ta tsofe gashin bakin ta yafi karfin bakin bera don Allah ki rufa mana asiri na mutu a gida maza su banne ni ai ku rufin asirin ki kaka ya dogara da malika ta fito min da yata Malika. ya na ya a tsaye nan ka na to kuma shine shi tsaya nan ai da sai ki shigo cikin gida ko ba sai na shiga ba wannan din ma ba a san raina na zo ba bukatar haka ne ta taso to me ya faru karima ne ta je har gida ta ci min mutunci har da zagin iyayena karimar wai na sace mata ɗaya. wai kina nufin hafsa haka ta sai na dauke mata yarinya to ina ita karima yanzu tun ɗazu ta bar gidan amma bata nemi izinin fita unguwa a na ba da na dawo gida sai na kofar a buɗe na duba ta na duba ta ban ganta ba sai na kira wayarta wai kuma ta riƙa ringin bata daga ba ashe ma a gida ta bar wayar me zan koma dama na to bari in kai ki gida mana ko a kin ga ai hakan yana da muhimmanci ko ba don komai ba ko don in bawa kaka hakuri ki shigo mu ci bismillah <laughs> me yasa zaki je gidan suke ci mata mutunci saboda me me yasa za ta dauka min ya wa ya gaya miki cewa ita ta dauka miki ya saboda bani da wata abokiyar gaba da ta wuce ta wacce har a mafarki aka nuna makarkashe da ta yi don ta dauke min ya ke da ka takin ji in mun shiru na gaji da irin wa'annan bakaken al'adun da ke nema ke tsira a cikin gidan nan kin gane ina hafsa गाटा wace ce malika tsohuwar budurwarsa ce ke ɗin waye gaya miki da idona na gani kuma ya san kin sani kuskuren da kika yi kenan bai kamata ki ɓoye mijinki wani abu ba akwai buƙatar ki zaunar da shi ki fayyace masa komai ki kuma ba shi damar kare ina lafiya ne ba gajiya um biki gane ni ba ko gaskiya ban gane ki ba Abdul ya taba kai ni gidanki na gaishe ki Malika ko? Ni ce. Ya gida? Lafiya lau. Ni ma na zo wucewa ne na ganki na ce bari in zo in gaishe ki. Kai gaskiya na gode. Na saka. Salut. um, bari in baki number waya na ko to shi cajin waya ta ma ya kare ta mutu ni ban sani ba je barin ka out alhaji sai in dau lambar mu ka je gida caji sai in cire to can. alhaji a ramin waya ka Allah ya dauki lamba ina wuni kina lafiya lafiya ra adalla lambar wa za ki dauka dai eh, zan karbi lambar ta ne ni tawo babu caji to to 080